Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka cikin sabon shirin muhallinka rayuwarka da ke nazarta gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan lamuran da suka shafi muhalli, noma, kiwo da kuma sauyin yanayi daga sashen Hausa na Radio France International RFI. kamar yadda aka saba nura ado suleiman zan jagoranci shirin na yau wanda zai duba irin matsalolin gurbatar muhallin da ake cin karo da su bayan da aka gano zinari a yankin kwandago da ke dan isa a jihar maradi da ke jamhuriyar nijar ko shakka babu dai abin alfahari ne ga al'ummar yankin kwandago bayan gano arzikin zinaren da aka yi lamarin da ya haddasa kwararar dubban matasa daga sassan nijar da ma kasashe makota zuwa garin to sai dai taruwar jama'ar da aikin haƙo zinaren na da nashi matsaloli kamar yadda dr ali mummuni malamin da ke koyar da ilimin albarkatun ƙarƙashin ƙasa a jami'ar dan dukko dan kulodo da ke jihar maradi ya bayyana to wannan zancen zinariya a wannan sashe na maraɗi ya jima don akwai bincike da yawa da mutane suka yi tun 1960 zuwa da 70 mutane sun gano cewar akwai alamun zinariya alamu ne tunda abin da aka samu bai cika yawa ba kuma ko da yaushe duk damana mutum da muna zuwa can a lokaci da ɗalibai muna ganin mutanen wajejen inda damuna ta yi suna bi loko-loko inda kamar kogi ke hucewa suna wannan ayyuka amma wannan gamin kam abin ya kazamce yadda abubuwa suka taso da naje da naga kusan mutum ana zancen mutum wajen dubu biyar kuma mutane daga sashe-sashe har daga kasashe daban-daban dole kenan a tauki matakai a gaya musu ka'idoji idan irin wannan abin ya samu ga ka'idodi ga dokar kasa na farko shi duk arziki na kasa irin wannan na kasa idan ya samu kowa ya sanin cewar na gwamnati ne na faɗa kwanaki cewar ko a cikin ɗakin ka ya hito ba naka bane ba na gwamnati ne kenan kuma duk gwamnati ta kafa dokoki so dole mutane in za su amfani da wannan su wannan dokokin wannan sashe kamar mu a sashen kimiyya muna cewa sashe ne kamar irin na ko can yammacin ƙasa ko da magaram wannan duwatsu na da magaram ko kuma na can ayir wancan manyan duwatsu na ayir su irin wannan duwatsu suna iya ɗaukar wannan abu kamar zinare tun an ga alamu tun yaushe so irin wannan duwatsu daman su ne ke ajiye da irin wannan ma'adanai kamar zinare magana ta nan shine tabbas akwai zinare amma yawanta har yanzu ana bincike har yanzu bai gwada mana yawanta ba tunda su yanzu abin da suka samu kamar ƙasa ce wadda ta fito daga ainihin wannan duwatsu na ƙasa na cin ƙasa so sun samu ne abin da shi kuma ta kamata a nemi inda ta hoto da horko to shi wannan kuma bincike ne yana yi akwai dalibai da sauransu suna bincike da malamansu ana bincike a duba ana nan ana gani kwanan nan ma na ji labarin akwai wasu 'yan kasuwa ko da suna nan suna bincike bisa wannan abin gaɗin ko ina kun ga yadda mutane a wannan lokacin namu saboda rashin aiki ne yawanci yake kawo wannan matsala sai ka ga mutane yanzu da muka je mun ga kusan mutane kusan dubu biyar su kun gani daga sashe-sashe na ƙasa har daga ƙasashen waje a dokance wannan bai kamata ba shi dai wanda yake neman aiki da ya ji an ce ga aiki tafiya aiki so ƙasa tana da dokoki amma ba haka ba ake zuwa kawai kowa ya shi gaban shi akwai gonaki akwai wurin kiwo akwai abubuwa da yawa gashi nan suna batawa gaskiya bata kamata ba To bayanai dai na nuni da cewa tuni mazauna garin na Kwandago da kewaye suka fara ganin illolin gurbatar muhalli da aikin haƙo zinaren ya haifar. ciki har da kwarfe tafkuna da masu wankin zinaren ke yi lamarin da suka bayyana cewa ka iya zama babbar matsala wajen shayar da dabbobi a nan gaba. Sha'aibu, gaskiya muna da kwara, kwarai mhm. kuwa. akwai kwara suna kwalfe mamu ruwa gari wuji mm. eh, eh. ga tafkuna ga uh-huh. tafkuna eh gaskiya akwai matsala eh saboda kaga in aka kwalfe ruwa ga tafkuna dole ya zamu dabbobin mu ina suke sha mm. eh? ai kaga akwai matsala mm. ana iya cewa duk sun kwalhe muku ruwa kenan kware kuwa kware har sun koma ma ga gina sai sun gina su iba misali nan kewayen a samu tafki nawa wanda aka kwalhe tafki nawa ha gaskiya nan in tafki na suka kulfe in kuma da can gusu yanzu kuma har sun koma yammacin gidajenmu can suka ebo ruwa kusa da dan bakwana kenan sun ma bar wannan gari na na kwandago suna sun bari nan nan ba ruwa sun kulhe hmm. sun kulhe nan hmm. kaga ko wani tafke shi ma ai ya kare ko hmm. ai nan ka biyo ko eh, latiza kai wani karin bayani zaka mu game da matsala da kuke kusanta ta ruwa ta ruwa gaskiya in suka kwashe mamu ruwa a rasa inda shanu za su sha tun da dai yanzu har sun kai ga bakin gidajenmu suna sa ma suna suna daukowa yanzu haka to shi ne kawai matsalai amma allah ba mu sa'a eh misali kuna ga wannan haraka dai babban cikas ne ga dabbobin ku kenan a to ko ba shi kas dai ai ka gani in baka sha ba yanzu malam yaya za ka yi hmm. ai ka ji yunwa ko yauwa to amma abun da ake so abun da Allah ya ba mu sa'a a kiwanta da kyau da kyau kuma aiki ba hana shi za a yi ba a yi ta yi kowa ya samu abin shi ba lai ko da an yi ba ma ai a san yadda za a yi ba ko ehe kada a yi matsala saboda wannan abu Allah ya kawo mu shi mu shi abin shi misali su ruwan suna kai muku wani lokaci inda mana ta wuce na tabkunan kafin a fara wannan tunan zinariya a kai suna kai watan biyar watan shidda mhm. farilla warai ko ana sha ga tafkunan yanzu kaga an kwalfe to ina suke kaiwa ai babu ko <laughs> ko matsala muna eh dimin kwa wasu mazauna yankin kwandago kenan yayin zantawa da wakilin mu Salisu Isa dangane da illolin aikin haƙon zinare a yankin nasu bai ga kwashe ruwan tafki bata burtali wajen yin ramin tonan zinaren a garin na kwandago koma baya ne babba a cewar lawali iro musamman wajen ciyarwa ko kiwon dabbobi inda ake sakin dabbobin nan a burtula da yan makiyaye ka gani ila ka je wurin ita ce aka gina na biyu kuma bakon da ke kwana garin mu yanzu sai dai amma a takaicen takaicewa zai kai daga dubu biyu abin da ya sama in aka sako ruwa yanzu garin liman mhm. in kana da zaure ko wani shago ko ka bada ko ka bada za ka ga mutane sun zo sun cika shi tab to kuma shi dan adam dangance da daraja da ke gare ba ka iya cewa hita ana ruwa wallahi kaji in ka hito bakin karhe shidda na yamma sai an kai karhe goma ko kana samu ga garin ka ta haya da cikin sarari ko ina mutane ne ko ina mutane sun cika gonaki namu in aka zo an ka saki kana makwabtaka da inda ake tonon zinarin na akai aka yi rishin sa'a wani dan ebo baho guda mhm. gonaka ya dan wanka mhm. ya ga ta to in ba jami'an tsaro kusa su ba ruwansu masu aikin nan ciki kawai za shi shiga mm. kuma wanda ma ba a samu ba gona ya daga ba a wuce da kawa ana ta tattakewa shibukai mm. bakin gwalgwado mm. to kaga kenan shi wannan aiki ta bangaren shi shi ba karuwa salle sauran jama'a na can abinci amma wanda kuma ya noma yara aka bata mai shi kaga bangaren shi ba karuwa dangane da wannan fatanmu shine hukuma ta duba ta tsara abin yadda zai haya ta duba ta gani in aikin nan mai ɗorewa ne to ta ɗauki mataki ta samu mu ruwa isashi da mu da mutanen da kenan in kuma son samun mu ne in aikin za a yi kenan waɗannan baƙi hukuma ta samu yadda ta yi ta yi izolansu ta maida su gehe ta maida su wurin city ɗinsu mhm. eh inda ake wannan aiki ta maida su gehe shikenan to yanayi wannan ya riga ya gurɓace in ka diba ya ɓace wannan yanayi dole hakanan hayau shi ma alhakin hukuma ne ta duba ta gano dama ana cewa ga yadda a yaƙi da hamada to wannan ai kaga yana kawo hamada kaga in ka diba misali wannan babban hanya ta wanda zai tafi daga nan dan isa ne hikan da ko sarki da a can ita yake yanzu ba ta an lalata duk mutane sun tone ta duk mutane sun tone ta in ka tafi da abin hawa yanzu yana kahewa in ba mai karfi ba ne to mai sauraro kana tare da shirin ka rayuwarka daga nan sashin hausa na radio france international rfi wanda a yau ke tattaunawa kan gano arzikin zinare da kuma matsalolin da aikin haƙoshi ke haddasawa a garin kwandago da ke garin dan isa a jihar maradi da ke jamhuriyar nijar To amfani da wasu sinadarai da ke haɗe zinare wuri guda yayin wanke shi ya zama abin zulumi tsakanin masana ganin cewa waɗannan sinadarai kan zama guba da ke iya halaka ɗan adam da kuma dabbobi. Abbas Iro, daraktan ma'aikatar kula da albarkatun ƙasa a jamhuriyar Nijar, ya yi ƙarin haske kan wannan barazana. Gashi ana halin damana, kuma na biyu wuri ne da ba shakka akwai garuruwa da kuma abin da makwararar ruwa kuma mun san sanin cewa na duk duniya masu irin wanga aiki suna amfani da wanda ba aka ce ma produce ne ka kama sinadarai kuma sinadaran nan da aka aiki da su wasu cikin su mugan sinadarai na masu illa kwarai ga al'umma da dabbobi da yanayi su ne kamar wani da aka ce ma markir da kuma da aka ce ma siyanar da kuma wasu abun da sun kai kama da haka kamar shi wannan markir ko siyanar din me illolinsu illolinsu su ne dai abu ne dai da aka umarni da shi na game zinariya na umarni da zinariya don a ce mata a game hakan ga ko ta taru gida a samu ya umarni da ita daga baya to si illolinsu su ne kamar da na ƙara gaiciya suna da illoli game da lahiyar dan adam lahiyar dabba da har yanayi ma ko ba haka ba har ya kai ma dan tsanin illolinsu kamar mercury da ku gani nijar tana cikin kasashen da sun kawo sun kai ratifi ratifi sun karabta ba hannu bisa da ne cewa sun haramta inhwani da shi cikin kasashensu shi ba shakka an haramta shi shi ko wancan kamar gudan da ya eh, da aka ganin wasu mutane na unwani da su da wasu su ko ko kana unwani da su sai da izini amma kamar irin wani gauri da mun ka tahi na zinariya ga da aka tsammanin ana tonawa eh kamar ga irin wannan irin wuri kaga wuri ne da mutane ne sun karu duba sun kuzo sun kai kenan a gaskiya ba amma kai gaba da izinin cewa ku zo ku suna yin umarni da kamar irin wannan sinadaran nan ba eh. misali shi wannan su yanar da kuka ce kamar wace illa yake iya yi ma eh, yake iya yi to illa kamar da na gai eh, kamar in na ce illa sai in ce kamar poison ko ba haka ba guba ne eh, kamar guba dai za a ce ka san ko wanda ya ce guba kenan ya kare magana game da lahiyar mutum ko lahiyar ba ko ba haka ba kaga ku da yake prodi ne ya kai wanda shi ya iya zuba ko ku a wace shi ma ba a sani ba kaga kuma ruwa zai bi in kuma ya bi ruwa ko ta daba ko wani mutum wanda shi kuma kamar da ni ga muku guba da a takaita magana dai guba guba kuwa san da guba guba da take to haka ne na a takaita don magana in ce kamar guba ne daga ka illa cikin jikin mutum haka misali wani kira za ku zuwa ga al'umma dangance da wannan lura da cewa abubuwa ne da ke da illa a gaskiya eh, da mun ka ta yi shugaban eh, da'irar maradin nan ya kare bayani ni kira na zan yi shine ce mutane su kiyaye abinda da ka san ba na doka ne ba duk abin da kuka san doka ta hana a yi shi mutum ya kiyaye don kar doka ta hau kan shi tunda a wani ne ka yi shi fi sibillahi ka ɗauki alhakin kanka kuma ka ɗauki alhakin waɗanda za ka cuta ma kenan kira na gaskiya mutane su yi hatara da umfani da abin da su da kansu kasan da illa zai kawo ma kansu da kuma al'umma tunda doka ta hana ko in ce yanayi dokokin duniya ma sun hana wasu kenan ya kamata a ce mutum shi ma ya kiyaye To batun gurbatar yanayi wurin tonan zinaren dai na shafar hatta tsirrai kamar yadda za a ji a tsokacin daraktan ma'aikatar kare gandun daji ta jihar maradi kanal hamadu adamu. Eh, wuri ne wanda ake kima ga faranshi domin protege da leta kamar wuri ne da gwamnati ya keɓe don in al'umma suna bukata sun yi wani dita kamar reserve fonciyar ne shi gwamnati bai kayyada ta ba kamar gandun dajin gwamnati kenan mutane suna iya in hani da amma sai da izini mun ga gona kai nan wurin mun ga kuma macaya ne wurin yau zinariya ta bula wurin kun gudu wurin an mai da ramu matsala ta fari kun kenan yau akwai matsala tsakanin macaya na wurin nan da masu hidda zinari daya kenan biyu kun ga ramuka a ta yi yanzu ga damuna muke duk dabban da aka kora can wajen ko in duhu ya yi dabban da ya tashi ya ke gudu zuwa gida kunga yana iya samun hatsari ya hada cikin ramun nan kunga wata bana ke na kawo masu dabbobi na uku kunga akwai itace mai naman zinari in ma ga alama kalkashe ike akwai eh, iken nan kenan gina kawai za a yi a kashe ta to na hudu akwai wata Eh, magani da ake wanke zinare zai ta ake kema cyanure to kun ga wurin nan ba wani tsari adda kai ba cikin yan tabukan ma na damuna ake nan ana kwasar ruwa ana wanke kasa dan ahir da zinariya to in su ma eh, aiki shanurkin eh, nan duk dabban da ya sha ruwan nan ko ciyawan wannan da magani ya taba yana mutuwa guba ce guba ce duk mutum kuma su ma masu aikin in su shiga ruwan nan tun magani ne mai da bai zahin abin ga shine narkewa turawa suke kyama yana da remarans su dewa don yana shiga ta hudodin jiki eh, na mutum yana iya kawo illoli da yawa ga dan adam don kun gani kenan yau eh, lalle neman arziki ne aka zo amma ya kamata a tsara abun don kal abin da za a samu cutar da za a samu na wurin ya yi alherin za a samu yawa bai kenan ba an birba hudu ba kenan wato wannan lamari dan tunan jina na ɗaya daga cikin abin da ke bata yanayi kenan kwarai ko ba kaɗan ba eh kwarai da gaske to kamar akwai wani mataki da aka ɗauka domin ganin cewa an waye kan mutane akan rishin amfani da wannan sinadari da kwace na siyaniyar da sauransu da kuma batun kare harkar tsirrai tunda an yi batun itatuwa da ake kashewa ba da izinin doka ba suke can amma tun nema abinci ne an dan liƙe ido amma a yi kokari kowa ne ne kowa da a can ya samu da ɗauki takardar shi amma duk da wannan tun ba babu tsari muna tsoron kan illolin da za a yi ma mutane dabbobi da wayan ma ke tonon zinariyan ce illolin su yi alherin za a samu yawa dan wango illoli dukkan muku hudu in ba iya kiyayewa dukan su ba a yi dai yadda za ba samu matsaloli da yawa abin ga lahiyar da adam da dabbobinsu. to zuwa yanzu dai an hana amfani da kowane irin sinadari wajen hako zinare zalika babu batun saka injina da rage batun gurbatar yanayi kafin hukumomin na Nijar su dauki wasu karin matakai inda gwamnan jihar Maradi Zakar Umaru ya ja hankulan masu aikin hakon da cewa dole su bi doka. An ɗan sa ido saboda a ɗauki matakai. Muna da dokoki namu na Nijar kenan mu ita kadai bata isa ba akwai doka ta kasa da kasa. akwai doka ta ecowas wadda ta shahi kasa goma sha biyar dokan nan ko yau da sahi an ce za a sa mata hannu nan da 'yan watanni kaɗan wadda ta shahi maginan zinariya kawai cikin sayan nan to amma kamin doka ta ecowas ta fito nan da 'yan watanni kaɗan za mu yi aiki da namu dokoki in dokokin nan sun zo ku kiyaye wanda allah ya ba a yanzu ya samu wani abu ba laifi ba ne to shi yasa muke so ku kiyaye ku bi umarni na magabata kuma ku kiyaye zamantakewa tsakaninku ko babu ta'addanci ko kun kiyaye doka in akwai hitina tsakaninku to ana ruhe wurin don ku tabbatar da hakanan ba mu hata hakanan e, eh, ba mu hata hakanan ɗazu wani ya ce yaranmu na zuwa ƙasashen waje kamar su mali kamar su su abin ga chad da sauransu da nigeria wasu suna halaka in wanga aikin ya riƙe kunan ba za ku je wata ƙasa ba ku kiyaye dokoki ko kuma masu saye kuma akwai dokokin da suka shahe ku sai ku ga hukumar da abin ne ya shafa ku daidaita zamanku tsakaninku da hukumomi masana sun ce mana e lalle ana ɗan samun zinariyar wadda ruwan ƙasa suka ɗauko suka kawo nan amma ba a san da ina suka ɗauko ta to wannan binciken shi za a yi a san ina ne ina ne ake dakan da gari yake batso muna nan kenan tushen inda zinariya take shi za a biɗa a sani kuma mu gaya ma sama ga abin da ake ciki mun zo ga abin da muka gaya muku kuma mu faɗa musu matakan da ya kamata a ɗauka na gaugawa saboda a zamna lahiya gwamnan jihar maraɗi zakar umaru za haka dai batun gurbatar muhalli da ya kunshi bata gonaki da ruwan tafkuna don wanke zinaren ya zama jiki ga dubban masu aikin haƙoshi baya ga yin ba haya barkatai cikin daji matsalolin da ya kamata a wayar da kan jama'a a kansu musamman a wannan lokaci da ake fama da annobar kwalara da ke iya barna mai yawa idan ta barke a irin wannan wuri da dubban matasa ke haƙar zinaren. To mai sauraro duka-duka da haka muke karkare shirin na muhallin rayuwarka a wannan makon a madadin abokin aiki Salisu Isa da ya taimaka wajen haduwar shirin. Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa ke fatan mu kasance cikin koshin lafiya.